masu na shirye-shiryen studio kalangu mu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin sabon mahar studio kalangu cewa da hilin mata hilin mata shi ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban wanda suka shahi rayuwa ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwa ta yau da kullum na hilin mata na wannan karon ya karkata ne kan batun musa'o'in mata shin kowace rawa ce girkin gargajiya ke takawa a cikin cimakar ƙasar niger kasar Nijar dai na kumshi da bin nau'in kalaci daban-daban a cewar masana wannan nau'in kalacin wanda mafi yawansu an sarrafa su ne daga kayan gona da kuma ganyayyaki da ake haɗawa wasu lokuta da nama ko kihi a cikin wasu yankuna na kunshe da sinadarai masu yawa da ke gina jikin ɗan adam domin sanin takamaimai unhwanin girke-girken gargajiya na ƙasar Nijar da kuma ba matasa mata cewa da amare sabon tashi wanda mafi yawan su basu lakanci yadda ake gudanar da wasu girke-girken ba na gargajiya ya samu kai tattaki albarkacin ranar mata ta ƙasar Nijar da ake bikin ta kowace ranar sha uku ga watan Mayu muka ziyarci karo na biyar na nuna husa'o'in girki na galgaje ƙasar Nijar inda za mu tattaunawa da ƙwararru a fannin girke-girke na galgajiya. wanda za su fayyace muna dalla-dalla yadda girkin galgajiya ya kumshi sinadarai da kuma sirrika daban-daban da ya bambanta shi da na zamani a fannin ƙarin lahiya da haɗin kan iyali da kyautata zamantakewa da sauransu. a dalilin haka muna tare da uwar gida hamidatu gila mai kasuwa wadda ta tsara wannan sallar dangance da tunawa da girki na gargajiya sannan kuma muna tare da hajiya fatikolo wadda ta kasance ɗaya daga cikin matan da suka halarci wannan sallar sannan kuma a tare da mu akwai abdulrazak bello shi kuma kwararre ne a fannin cimaka da fatan bakin namu dukkanin kun iso lahiya ni hawa usman nake mana barka da zuwa Studio sarrafe-sarrafen abinci na kawo gudunmawa sosai a cikin bunƙasa girke-girkenmu na gargajiya musamman ma a wannan lokacin da wasu sa'o'in zamani suka kawo sauƙi a ɓangaren dafa abinci inda ake samun tahunoni na niƙa da su markaɗe da sauransu wanda kuma maimakon a da sai an daka da turmi an surfa ko kuma an sissuka da hannu yau an waye gari gas na kawo ma mata sauki wajen dafa abinci an daina fama da itatuwa da hayaƙi da sauransu musamman shirin da ke walgida hamida shin ko za ki iya gaya muna wanda dalili ne sa kika kirkiro da ita wannan fasahar ta nuna muhimmancin abincinmu na gargajiya na gode kwarai da wanga eh, atelier da lamarin kuke kiran shi kamar taro ne na yin abinci da ake yi tare a dafa shi tare kuma a ci shi tare don yanzu abin da ya samu ka kirkira wannan abun saboda muna kishin kasanmu muna kishin abincin da ake ci a cikin kasanmu kuma eh nijar barkalla akwai girma gare shi kuma nijar ana noma abu iri-iri daga agadas zuwa difa zuwa nyamai babu abun da ba a noma cikin garin nan daga hatsi zuwa shinkafa da alkama da wake da masara tubarkalla akwai abu da yawa da muke noma kuma abun da muke noman nan abinci iri-iri muke yi da shi amma kowace jiha tana da abu da ta ba shi ya samu abin da muke so mu yi cikin wannan atalikin sai ka mu gwada ma duka nijar wace jiha abin da ta bakari cikin abinci da yake abincin namu gaskiya surtu abincin na da ne shi na da kyau ba shi da wani cuta babu wani sa'a abinci dai ne ga can da da ake cin shi babu wani ciwace-ciwace yanzu kuma muna so a dawo gare shi nan salman da a taimaki wanda ke noma yan nijar ba mu zo muna ɗauka abincin da aka kawo mana daga can wata ƙasa ba eh, muna cin shi kuma ma yana samu wani rashin lahiya ƙara mu ba namu ƙarfi shine mu san abin da ake iya yi kala kala abincin da ake iya dafawa da cikin abubuwan nan kowa ya san shi cikin nijar kuma kowa ya iya yin shi shi yasa bayan wannan taro in mun ka kawo mutane mun kawo na su na difa yanzu muna shirin wa'ancan su ma na wa'ancan jihohi in Allah ya guna muna muna so in mun kare wanga taro duka mu rubuce abin da an kai a sa shi bisa ga kayan yanar gizo kenan ba dan Nijar ba kowa ne a cikin wannan duniya in shi na bada shiga abin da ake cikin Nijar za shi ganin abu iri iri iri fiye da ɗari ko mayar da ɗari biyu mu akwai wanda ba ma samu mun kai su ba nan goma da yamma muka tsaya gare su mai difa na san abin da aka ci can wurin ka yalla so hima ban san ko hamsin sun dai haɗi <laughs> amma dai mu mun tsaya ga wannan mu ba su ƙarfi kuma mu sa mutane su samu su yi su da yake duk abin da an ka dafa yau ana samun shi ko ina cikin Nijar wani burabisko da wani koko da duka ana samun su mm. mun sake dawowa kanki wani gida Hamida eh idan mu koma ki wato cewa da Hajiya Fati Kulo kin zo daga jihar Difa shin kina iya jigaya muna kaman irin nau'i nau'in abinci wanda kawo daga jihar Difa to salamu alaikum eh mun zo ne bisa wannan sallar na abinci shine ya kawo mun kawo kala-kala za a ciya mun kawo abincin da yake na hatsi na shinkafa na alkama na masara duka dai mun kawo su to waɗanga abincin yadda ko faɗi na gargajiya ne don yanzu yaran yanzu basa sa dafe-dafen nan ka zo ka dafa miya ka dafa tuwo ya ɗauki lokaci ba su yin shi sai dai a zo a sa shinkafa ko maka wani wane ne dai shikenan lokaci guda ya kare da waɗanka abincin bai wa a fara nan da na a kare su sai ya ɗauki lokaci to shine yanzu mu mun zo mun ga mahimmancin shi dan yanzu tsaffinmu a da suke ca su abincinmu na yanzu ba sa son su sai dai a dafa musu hatsi a dafa musu masarar ko alkama wato kenan da abubuwan da yake na gargajiya suna sa mutane karhi suna sa kuzari kuma ka ci kokoshi yadda kake so to shine yanzu mahimmancin wannan abinci na gargajiya mu dai mun ji daɗin zauwa nan to yanzu kama idan muka dawo a bangaren kamar nau'in abincin an dai kullum sa hau mana abinci kala-kala kusan goma to su wannan abincin suna da akwai cikin su wanda sai kaman in lokacin wata sabga ne ake sarrafa shi ko kuma kawai dan ka tashi daɗin kanka ne kake yin shi to abinci akwai waɗanda sai lokacin ko sallah ko wani armi haka nan ake yawayin shi amma in kana so a gidanka ma zaka sarrafa kamar yanzu in ce muku kamar sinasir sinasir da yake aikin yana da yawa ba kwa bane zai so a kowane lokaci ya tsaya ya yi shi sai dai wani lokaci wani sallah ko ka kayi wani bako haka nan ka tsaya ka yi shi to kin san wannan ba abin da zaka ci ba a lokaci guda ka tashi ka yi shi kenan dole dokan lokaci yake yi ba kwa ke samu ya yi shi ba a lokaci sai dai wani sallah ko ko wani sabga na arme ko wani na suna haka nan. To kamar cikin su akwai wanda ake iya yi kai tsaye watakila lokacin da yake doka shi ke sa wani bi yaran yanzu wani lokaci mhm. suna ganin basu da lokaci sai su maza maza su wanda zasu iya samu nan da nan mhm. kamar cikin su akwai wanda ana iya cikin lokaci kalilan ba ya ɗauki kwanaki ba ana gyara shi cikin waɗannan gada muka kawo mhm. sai dai in ce kamar wani abin sha su dama dama ana iya yin shi a lokaci guda dan abincin dole ne sai ka tsaya in alkaman ne alkaman nan ka surfa shi ka shanya ka ɗauka ka kai inji a niƙa ka kawo kuma ka fura wuta ka yi ka yi shi daban kuma ka yi miya daban kenan dole sai ɗauki lokaci ba irin wannan suke so ba a lokaci guda a sa a tukunya guda a yi a ƙare kuma a zamna. kenan bayan ga abinci wanga na ci har da ma akwai abin sha na gargajiya da ake mun sake dawowa kan ku hajiya sai ku ba mu su dalla dalla kamin wannan lokacin mu koma a bangaren naka cewa da abdulrazzak bello kwararre a fannin cimaka shin abdulrazak wani irin karuwa ce ake samu daga amfani da su irin wannan abinci nau'i-nau'i wanda hajiya ta fayyace mu na yanzu eh, lalle akwai amfani sosai da ake samu wajen cin abincin mu na gargajiya mhm. mu cikin gurin mu dama mun hisun ahi a ba abincin gargajiya karhi don me yasa don yawanci abincin mu na gargajiya suna da muhimmanci amma kamar da eh, ta ce ɗazu yaran yanzu sun son su ba abincin da suka hito daga kasashen waje su ba su kare amma aka diba abincin na gargajiya suna da mahimmanci sosai dangance da sinadarai girkon ciki cikin abincin da ta ambata kamar yanzu ana iya cewa karasu wanda ke ce ma kamar eh, yakwa akwai sinadarai masu mahimmanci cikin sinadarai da ke da ana samu wanda ake ce ma fair wanda yawanci shi in kaman ka huskanci matsalar jini wanda ake ce ma turanci anemi wannan karasu yana ya kawo sauki in aka ɗoka fannin fannin goruba wanda su ma ana sa cikin cikin masa goruba shi ma akwai muhimmanci ciki cikin muhimmancin goruba akwai sinadarai wanda ake ce ma vitamin cikin vitamin akwai vitamin a wanda shi ma an san yana da muhimmanci wajen eh, in kamar da mutum na da matsala wajen eh, rashin gani ko eh, matsala wajen eh, eh, kamar yanzu an san vitamin A yana kara garkuwar jikin mutum kenan a cikin goruba akwai vitamin A ciki wanda ke da mahimmanci bancin wannan kuma duk abincin da aka aka iske kamar ko su barabusko ne da sauransu akwai sinadarai da ke sinadarai ciki abincin na gargajiya suna da suna da mahimmanci akwai sinadarai da yawa ciki yanzu in ana neman ƙasar mu ta ci gaba dole ne sai an ba abincin mu na gargajiya ƙarfi yanzu yaran yanzu abincin gargajiya ba su ba shi ƙarfi ba a lokacin dai ana so a yi kokowa da tamuwa in ana so a ci gaba dole sai an ba da ƙarfi wajen cin abincinmu na gargajiya dangance da nuna mahimmanci da kwai ciki kuma ga rashin illa ba sai eh, abincin da aka sarrafa da kasashen waje ba san mi'a da kwai ciki ba akwai abu da yawa da ake a turanci muke cema additive alimentaire wanda ake samu cikin abincin da suka hito da kasashen waje wannan additive alimentaire akwai cikinsu wanda ke da kwai illa akwai kwanaki ba a jima ba yara da suka ci eh, bombon ko shokola ne sun huskaci gudun dawa daga ina suka fito daga kasashen kasashen waje in haka ɗauka fannin kunu ma wanda muke da kwai akwai kunuma na galgajiya wanda suke da mahimmanci sosai in ka je wajen eh, ko wajen dosin akwai wanda ake ma komandi ko nan gama gaskiya akwai abincin mu na galgajiya suna da mahimmanci sosai akwai sinadarai ciki mun gashi dama in dai an ba su ƙarfi sai a yi yadda za a sarrafa su kowa ya samu daman sai ba su ba kowa kowa ne yanzu ke isan maka ba amma yanzu kowa na isan kowa na isan barabusko ka ci barabuskin ka ka ji ka ji daɗin jikin ka kamar a ta ce kana jin daɗi kenan gaskiya abincin mu na gargajiya ya kamata mu ba da ƙarfi in dai muna son mu yaƙi tamuwa in dai muna son mu samu lahiyar jiki in dai kuma muna son mu ci gaba bisa fannin wanda ake ce ma development madalla mun gode sosai mun dawo kan kabello eh madam Mahamida ko kina iya ki bayyana ma masu mu kamar yaya ne kike gabatar da shi wannan jadawalin na wannan dahe-dahen na gargajiya To, madalla don ka yadda muke tsara shi yanzu dai wanga da muka shiga na jahohi. Mhm. Eh mun fara kamar da aka ce order alphabetic. Eh, kamar aga da su ne gaba sa'an nan difa sa'an nan dosa maradi har mu kai ga zandar. E an bi abun gan na nasaru. harufin nasaru. Harufin nasaru wala. Mhm, yanzu na shi cikin wannan muke mai wannan mun ka samu mun kai kahin wa'annan su kamar nan nan ya mai ne. muna tara kamar mutane wanda ke aiki wuri guda da ba su san abincin 'yan nijar ba koko 'yan nijar ma da sun san abinci kuwa suna so su gane abu da yawa kuma suna so su taru wuri guda su yi tare su ci a wace vraiment mai abu akwai shawa gare shi suna jin daɗin su ga yadda ake dafa abu kuma tare da 'yan Nijar kuma wasu wata wani bi tare da wanda mutanen ba 'yan Nijar ba don abun yana kawo eh, zumunta tsakanin 'yan adam kun san shi abinci da yake na kowa ne kowa yana son cin tuwo mai daɗi don yana gama hankulan mutane shi ne nake cewa wanda muka fara yi da hwara mutane na wani aiki guda ne muke tsara mu kawo su wuri guda su yi abinci su wace da kawo vraiment kwanciyar hankali da zumunta tsakaninsu to da baya kuma sai muka shiga wanga tsari na jihohi parce que mun ce muna so vraiment mu kewaye duka jihohin Niger mu hiddo dai abunda wala abunda hita karhi dan kan zuwa zuwa da zuwa ne haka ne yanzu mun dai fa yanzu insha Allah mai zuwa zai tai ga doso koko da maradi wanda dai ashirin Allah yarda to shi wanga tara mutane ma a wuri daya aiki ne wanda yake a gaskiya sai an shirya balantana hal ka ɗauko ga baki ɗaya wasu mutane ka ɗauko su daga wata jiha ka kawo su don su nuna muhimmancin. al'adunmu musamman ma a bangaren da dahe shi wanga aikin da kika tunkara ya ne kike tafiyar da shi kina nuna suke dafa miki ko da ke ce kawai kika yi niyya kika jajirce zaki sa gargajiyar mu a cikin duniya kowa ya da. ni na yi dan yawon duniya kadan na daɗin abincin duniya da yawa mai ina jin ciwon kullun an tambaye ni nishan wai menene kuke ci bancin naman da kirishi abu ne yana min ciwo dan da ni dawo nishan ce to ni yanzu ga wanda nike yi mutane wanda a cikin eh, kamar tare da ni haka ina gwada musu abin da muke ci mai abin vraiment ya kamata saboda kishin kasar nan da nike faɗa muku a ce abincin Nijar ya ta waje paske abinci ne mai kyau mai ba a san shi ba don shi yasa ni na ɗauki wannan gaskiya kamar yaƙi na ne ga garin mu kwa wannan ne nike so in yi eh, abu ne mai nauyi sai bare kun gani paske kun san nan yamai akwai mutane na jihohi duka muna iya cewa mu kira an difa nan ga su zo su yi muna muna iya ce haka na 'yan ne me da yake yanzu mu muna so abin da zai sa duka 'yan nijar su gama hankula kuma su san ka duka muna tare mun ga ce dole ne in zamani shi sai mun kawo 'yan difa wanda a can difa su zo 'yan su ma haka nan kuma da sun ka zo sun yi murna sun ji daɗi parce que sun gani ke abun kawai ba kullum a yamai ne ake ne a ce ai kobi ba an kawo su sun tai kuma in sun ka tai suna haɗi su ce su ma sun zo sun yi da huwa sun ba da shawa abun yana zuwa cikin rezo vraiment abun yana kawo ni ina jin daɗi su ma suna jin daɗi don shi yasa ni nake ci gaba da wannan mai sai vrai abun gaskiya akwai tsada gare shi muna da mutanen da ke dan taimaka mana mai abun kuma yana bisa kanmu yana bisa kai na zan cewa haka ne mai haka ne dole ne mai tun da mun sa kanmu muna dai fata Allah ya kawo mana budi oh, insha Allah mm. to mun sake dawowa kanki wato malama Hamida in hukuma bangaren naki Hajiya Fati Kolo shin kina iya giya muna baya ga ita wannan zuwa da kika ita ta wannan dahuwar kamar kin taba zuwa kuma wata irin sallar ta danganci irin wannan inda ake nuna al'adun gargajiya musamman ma a bangaren girke-girke to na taba zauwa mhm. kuma hal na ci firi a kin taba ma shiga cikin gasa mm. mhm. masa ne ne na bado masa ta bado mm. ya san bado dai ko na ruwan nan mhm. aha na zo na yi na ci firi mai firi ta 2007 to kuma haka nan ma muna zuwa safen muna zuwa salon salon na abin ga agriculture relevance wajen ito dukkan nan shi ma eh muna zuwa to ne muna zuwa muna yi gasa muna yi kuma muna kalla abin da waɗansu ke kawowa kuma muna kawo namu alhamdulillah da muke zuwa dai muna samun fari kaɗan kaɗan na ci kurmi fari kin masan na wannan to kina iya gaya mana ita masan nan ya ne ake yin ta masan nan mhm. to bado kin san cikin ruwa yake to wanda suka nuna ne ake fudowa a faffasa a shanya in ya bushe kuma a surfa shi aka surfa kuma daga baya a wanke a kai inji a niko shi laushi a kawo to aka kawo shi kuma wannan birin da ake sa ma hatsi kuma hallo da shi ne ake yi amma muna ƙara hatsin garin hatsi kaɗan to shi ne sa mu yi waina ma sa irin wannan dai kamar ta hatsin haka nan muke yin shi kuma dandanon shi kutuwar kalla sai dai wuyan samun kayan aikin dai ne tunda baka kusa da ruwan ba samu shi kake ba hmm. <laughs> to madalla yanzu kahin mu ci gaba sai mu saurari shaidodin wasu jama'a wanda suka ba mu ra'ayoyinsu dangance da shi wannan abincin namu na gargajiya. To wasu dai sun ɗauki abincin gargajiya ba abinci ba ne. Sun yi son irin abinci haka firit wani ordebu wani bulet hakan ga. To shi kuma abincin gargajiya bitamin ne cikin jiki. Balle ga tuwon hatsi, tuwon masara, tuwon dawa, akwai tuwon jar dawa, akwai tuwon horar dawa. Wallahi vitamin ne sosai. Ya kamata mutane ku dage da cin tuwon gargajiyan nan. Ta hina gyara har da miyar nan, miyar guro, miyar lalo, surtu miyar kuka vitamin ce kwarai. Wallahi vitamin ce. Ah, abinci abincin gargajiya kisan sadefan da yanayin kowa tunda mun tashi da shi tun iyaye da kakanni ana yin shi misali kowa da abin da yake so amma mafi aksari dai gaskiya an hi son shi tunda ko bukukuwa yanzu da dama ana bukukuwa tuwon laushi ake yi tuwon laushi ake yi sai kaga kuma an canye shi ko guda babu sadefan da shinka irin hwarin hwarin da ake bata kari yanzu gaskiya ba haka nan na ba gargajiya ce dai aka hi ba muhimmanci wanga lokaci abin da muke ganin abinci wancan na gargajiya yanzu saboda ya bi kamar lokaci yanzu sai a hankali a hankali wuri-wuri inda ake samun shi amma wannan abinci na gargajiya akwai alheri gare ga jikin mutum da haka a watan Allah sa a koma yin shi kamar shekarun baya da suka wuce shine namu wata ga al'umma to wallahi abincin gargajiyan nan kai mata wani bi wasu ba shi muhimmanci ba saboda sun yi dai kullun dai yan risa tutar dan dai wallahi amma dai kai yana da muhimmanci sosai amma dai mata kai muhimmanci dai yana dai abba su ba shi ba wanga lokaci kai da muke mata kai sun yi kwammace mu kai su yi risa nan ko da yaushe dan amma dai kai shi shi ma daka aka natsa aka gane gaskiya na da muhimmanci sosai to madalla mu dawo na hilin muhawarar mu kun shi ra'ayoyin jama'a da muka saurara a game da abincin mu na gargajiya wani gida hamidatu wani irin tsokaci zaki wani menene ra'ayinki bayan kin saurari abin da ga matan suka bayyana muna to babu abin da zan kara sai in ce gaskiya ne ina bayan su biske mu duka mun san abincin namu na gargajiya kyawun mun sani tunda mun ga uwayenmu da kakannin ba su da wani ciwace-ciwace da mu gare mu yanzu ma mata wanda ba su shiga eh, shekaru da yawa ba haka ga ga matsala aihuwa ga matsala wani ciwon abun ga duka yana nan gare mu ba mu san inda shi ka hito amma mun san abincin mu ya sake alarku ba mu gane shi da kakannin matuwar kalla ni kakata ma Allah sai da ta kusa shekara ɗari kafin ta rasu kuma lahiyar ta alhamdulillah vraiment gam take gam take paske sun ba abincin gargajiya ƙarhi ba su shiga cikin wannan ciye-ciye da muka shiga namu ba wanda kamar yadda ustaz bello ya ce ba mu san ma abun da a cikin su ba ana kamun shi muna ci don ka ni ƙarhi dai zan ba wanga maganganu paske bayan su muke shi yasa muke nan muke wanga yaƙi don kowa 'yan Nijar su san abin da 'yan Nijar ke ci ni shine dai vraiment yaki na ku abin mu ƙara ma samun lahiya kuma mu ƙara taimaka ba manoman mu su ma su samu buɗi in eh, muna ci abincin su kuma mata su ƙara samun ilimi da sarrafa sarrafa na abinci haka ne mhm. muna fatan su ma su tace bisa wannan hanya na su dawo ga gargajiya muna ba su ilimin yanzu muna so su kuma su zanki aiki da shi. Mhm, mhm, mm. Hajiya Fati Kolo mun saurari ra'ayoyin jama'a dangance da abincinmu na gargajiya me za ku kara mana akan abin da suka ce? abin da zan kara kamar yadda sauran suka faɗi ne wannan abincin na gargajiya gara a bashi karhi a ƙara bashi karhi a yi noma kuma a ce abin da aka nome abincin da muke nan dai a cikin kasar mu to shine dai abin bello <laughs> ne za kara muna kan ra'ayoyin jama'a eh, cikin bayanin da aka yi a gani na akwai sauran aiki dan dan me yasa in muna ganin sallolin da ake ake godi cikin tele yawanci abincin da suka yi to da kasashen waje ne ake nuna a lokacin akwai abincin na gargajiya kamar ne ce dazu yanzu abun yana nan ga sakiya aikin gada uh, suke nan ga yana da mahimmanci kuma ya kamata uh, su ba da kari cikin irin wannan aiki don a ce gobe ko ina ka kana samun labarin abincin Nijar ka ɗauki ma bisa yanar gizo ka ce ka nemi uh, barabusko da ke za ka samu labarin bisa barabusko don me yasa don yawanci aikin da aka yi da kuma akwai rashin sanin abincin mu na gargajiya wanda suke gaban mu ba su yi wannan aiki ba ba su wallafa shi ba kenan aikin gada take nan ga yi yana da mahimmanci mahimmanci da ita da sauran da ke da wannan nihi ya a kama musu don aikin su ya ta gaba don gobe a san ko ina ka ta in ne ka ta aka ce ma barabusu aka ce ma karasu aka ce ma eh, sinasir kasu daga ina hito yawanci senegalai miye ma yanzu tafi gyan ko ina kake senegal ne ko aiki za ka yi in dai sunan ne sunan aka yi dama ka ba da sunan tafi gyan paske sun yi protection sunan tafi gyan nasu amma yawanci in ka ce abin da yara ke cewa ban shoes in yara suka ce ma ban shoes to babu abincin gargajiya yawanci alhali ku ana iya sarrafa shi shi ma yi wancan shoes da ake tsammani daɗi. yanzu kwamfutan mu mhm. da ake nan ana sa ya fara shiga cikin otal eh, ana yin post cafe ba babu mutanen da ni dai ni gani wannan sun ka ɗanɗana shi ba su yaba da shi ba sai ku abincinmu yana da daɗi mai yan nijar ba su hita waje don su yi tallar shi o oh, su 'yan senegal da sun ka samu da yake mutane ne masu shiga duniya ko ina kuma mutane ne masu son kasarsu duk abincinsu sun kai shi waje kamar 'yan maroko ne su ma duka su hidda shi to mu kilishi yana hita da kanshi paske mutane in sun zo suna so su siyo kilishi ko ko su ci nama gashashe amma mu da 'yan nijar da yake ba mu hita muke kware ba in ba dai wanga shekaru na baya ba sai mu muna cin abincin mu muna bashi karhi me ya kamata kun ga yanzu a ce wanga kwabto shi ma mun bashi an yi protejan shi Tunda nan nan gade Nijar ni ban taba ganin cikin wani gari ba inda ake yin cocktail da muke yin shi babu shi babu su cin shi kamar da muke yin shi da da kuli kuli hoko da digadiye akwai dambu shi ma haka nan akwai burabisko akwai wannan mukfe abu dai ne za ku gani eh sai dai nan garin sai dai nan ga shinkafa da wake ana ganin shi kasashe da yawa na afirka masa ma ana ganin kala kala iri mai wagga kamar tamu ta biringa ta nishan ɗaya ce za ku ganin ta yalla sai zuwa kuma kusan Chad Chad mai nan gada ne za an kasanta da ƙarhi don ku da ya kamata mu ma mu dibi wanda abincin muke so a hidda shi kwarai wanda ya san mun kasan ku da sha mutane sun yaba da shi kuma in an hidda shi waje yana samun shawa mu ma mu yi protection shi a bashi muhimmanci kwarai ko eh uwar gidan Hamidatu kaman ke yanzu menene gurin ki da ke son ki cimma da kike tsara irin wannan husa'a ta nuna mahimmancin abincinmu na gargajiya to ni ne yanzu buri na sai ka muna so eh, shugabanninmu su ma su kama muna su shiga cikin wanga aiki paske kuma yadda na faɗi shi abinci abu ne mai tara jama'a duk abinci mai daɗi zai tara duka 'yan nijar kuma muna iya gama hankulanmu cikin harka abinci don shi ma bai kamata a bar shi ba baya don mu muna so su babu ƙarhi ko ko su ɗoki ma hannu su ma yanzu su zama suna irin wa'anga abubuwa su ta can zandar su kawo agadas su zo su yi musu dahuwa kuma akai yan zandar a gadas su zo su yi shi haka ne mu muna so eh, abun shugabannin su rike abun su rike su doke shi ba su ba shi muhimmanci shi kuma su ba shi karfi kuma su yi shi su yi shi mu muna nan mu kama musu mun yi kokarin mu za mu kuma yi da yanda muka iya amma abun ba shi kullum ga mu kadai oh haka ne mm-hmm, mm-hmm. Mm. to madalla Allah ya taimaka hajiya fati kwalo yau mata da dama musamman ma sabon tashi suna da matsala wurin dafa abinci misali ma a ce abincinmu na gargajiya don a yau mafi yawansu ba su sanya da za su dafa shi ba a nan gurin kuna da wani jawabi da kuke ba su kansu sabbin tashin mata da su kansu uwayen jawabin da zan ba bada lahin mu uwaye yaro ka aihe shi kuma baka son ya taɓa ko kaɗan yaro dole kai wa kai ne za ka koya mishi komi da tarbiyyan da dafuwan da komi kai za ka koya mishi mu da muke yara sai a zo a ce mana mu zauna ga tukunya sa kaza ƙara kaza juya shi saruwa hakan ake koya mana hali inda zai kai in hakkin kai dis dai a dutsen kin nan kenan lokacin uwa ki bata da hoto in ba wani guri kika tafi ba ko ki tafi lakol ko ki tafi makaranta lokacin za ta da hoto kenan ke ci za ki dafa kanki ta gidan mijinki kin saba da duk abincin da ya kamata a gidan idan kika ta gidanki ke zaki kayanki to me zai hana ki ke ma ki koya ma To to mu ne mu uwaye da ban ma kama yara mu ce musu zauna su yi kaza ko su gani kaza su dan su koya akwai yara yan matan za a kai gidan miji dan rashin sanin dafa abinci ha su ko su to kenan uwaye su za ki lokacin su su koya ma sarrafa abinci na gargajiya da wannan kin nasu na zamani duka da ya kamata a koya musu gida kan su zo gidan mazajen su. Madalla, madalla Allah sa wannan sakon naku ya shiga kunnuwan uwaye. Eh doctor Abdulrazak Bello, shin kun ga yadda ake tahiyar da wannan da da ga baki daya. Shin kuna da kamar wani sako ko kuma wani jabi wanda zai ko kuma wani jin hankali kamar menene ya kamata a yi kahin a shiga ga girka su wannan abincin. kamar in aka ɗauki a bangaren tsariya. matakan da ya kamata a ɗauka akwai tsafta kenan ko miye za ka aiki da shi ya zama to ka tsaftace shi shi zai ba da dama abun da muka gai illolin da ake samu cikin abincin da suke zuwa da kasashen waje ka same shi cikin abincinmu na gargajiya na biyu kuma da ta yi bayanin bisa e, ju'in nan da ake yi na gargajiya eh sai dai matsalar da ake samu yanzu mutane na aiki da wasu sinadarin da ake ce ma aspartam wanda ke da sukari sosai kenan dan ba ka so ka sa sukari sai ka aiki da wannan maganin da ake ce ma aspartam kenan in gargajiya yanzu su ma ba na gargajiya ne ba kenan kiran da ta yi wanda take cewa lalle a kowa ma yara yanda ake ake sarrafa abincin mu na gargajiya kiran na yana da muhimmanci in aka ɗauka bisa wasu fanni yawanci in ana wata sabga akwai kuma wani maganin da ake sama wanda ake sama paracetamol wanda in kana son ka daha nama yawanci mata na aiki da paracetamol kuma an san shi ma paracetamol ina yana da illa yana cikin illolin da yake aihuwa akwai cuta irin na kansar akwai cuta irin na matsala wajen wajen aihuwa kenan kan katsin kunun hashi ina magani ina abinci ya ne suke suke hada shi eh haka ma ga tunanin su in ka sa paracetamol cikin nama dai nan da nan sai dahu shine nihin su shi kuma yana illa kamar ne ce illa illolin shi akwai eh, matsala wajen aihuwa kuma matsala wajen cuta wanda ake cewa insulinsu renal kenan akwai matsala sosai wajen wannan kenan in ya kamata a sarrafa abincin mu inda an ci abincin gargajiya ne lalle mu ɗauki matakai ya zama lalle abincin gargajiya na gargajiya ne sinadaran mu sinadarai abinci eh, kayan yajin na gargajiya da su da su wanga eh, sauran sinadaran da muke sa na gargajiya sun yi mahimmanci sarrafa abincinmu don daɗi ba dole ba sai abinci mai tsada ke daɗi ba dole ba ne sai abincin da ya hito da kasan waje shi ke daɗi ko abincinmu na gida inda an ɗauki matakai na sarrafa su da kayan aikinmu na gargajiya sai ya zama abinci mai daɗi sosai. Mm-hmm. to madalla kahin mu ci gaba sai mu saurari tarihin sa'a adamu wato wata mata ce ma'aikaciyar jarida wadda ta kore kan ta yadda sai da abinci musamman restoration sannan kuma a cikin aikinta tana gabatar da shirye-shirye wanda suka shahi mahimmancin abincin gargajiya. 'Yar shekaru hamsin da bakwai uwar 'ya'ya biyu malama sa'a Adamu wadda aka fi sani da tanti samu ba ta taɓa sa ƙafa makarantar boko ba samu ta fi ba sai da abinci ƙarfi wanda ta kai shekaru ashirin tana yin sa kuma tana yin shirin girki akan radio alternative fm a cewar samu gado ne ta yi to lalle sai da abinci ni sai ce gado na ne na kwashe shekara wajen ashirin ina sai da tuwo na harko dai wan uwata Allah ya shi kanshi zan ce na yi gado gare shi saboda ya zamana tun lokacin gyori tare da gyori Allah ya rahamshe su kanin shi matar shi ita ma tana da otal sai nake zuwa ta rike ni ita ma sai nake zuwa otal tare da kyan aiki sai zamanto kamar ni ce babba a wurin nan complex kaso hatsi nan lokacin kaso hatsi motocin najeriya ke kawo ma masara komi da komi babban wuri na bakin kaso bisa nake sai da tasha harobanda harobanda ina nan tasha harobanda harobanda sai na komo ina wa nan ga zabarkan can da sahi nake sai na komo ina yi nan ga da har ya kai wajen dada sai na komo ina yi da sahi da darana rana to tuwo dai wanda nake sai da a yanzu ke ga ina yin tuwo masara tuwon hatsi shinkawa da wake shinkawa wani surundu duka ana yi kuma ina gama da abincin gargajiya tuwon intaya watan zabu bula duka ina ba da kawo kokari dangance da abincin gargajiya kada amince da shi yanzu akwai babban matsala gare mu da mu kanka mu ba mu tsaya mu yi tuwon gargajiya haka ɗiyan ba mu koya musu ba balle kannan mu da gidan cin abinci mai suna restoran nagari na kowa da ke nan zabarkan samu mai tuwo ta zabarkan tana samun gayyatar mutane da dama na ta zo ta yi musu girki in ma na biki ne ko na gida ne ina yin tuwo wurin arme ko wurin suna ko wata walima haka ya an ka kira ni kuma har wa yau a cikin harakar da ta tuwon a yanzu haka ina sama ana kira na mutane masu son abincin gargajiya na ɗauki misali yanzu in kice min gobe kina son tuwon tsaki sai in tambayi na mutum nawa in bai ruwa kice min zan ce miki ta mutum nawa in tuwon dawa na haka in tuwon masara kice da miya kuka ko kubiya ko yodo sai in ce miki na mutum nawa Hajiya Sa'a Adamu ta ce ta ci riba sosai cikin wannan sana'ar tata Alhamdulillahi saboda sana'a tuwo duk yau inda sunana ya kai sa mai tuwo ta zabar kan dalilin sai da tuwo na an ci an sha an yi bukata an amar da ɗiya an amar da ɗiyan dangi an an ma juna asiri kenan kun ga alhamdulillah ita rayuwa in dai haka yi sabo da juma'a to ka kare arziki arziki nu ya Allah na kana tahiya sai ka ji an ce wance ce amshi wance ce ina zaki mu ce a aje ki ina alhamdulillah sai da tuwo na kuma bai taba min aikin radiyo na saboda duka emission kita da nake yi rana zuwa maleci na duka program da rana zuwa maleci. kenan ina da lokacin da naka sai da tuwon komo na in kula da iyali na in lokaci yayi kuma in yi aiki na kuma in birkito in in zo in shiga gyare-gyaren kayan miya na Ibrahim Yahaya taksiman ne kuma mai sayan abincinsa a Adamu wanda ya yaba da halayyar samu mai tuwon zabarkan. So, alhamdulillah ni ya san samu ba ba an dan jima ne san samu tun da mun kai kamar shekara goma sha wani abu haka tare ina biyowa ina kari wurin da sanu sanadi har muka saba da ita tsakanin mu da ni da ita girma da arziki in bata ganna ba kwana ta sai ta kira ta da matsala zama da jama'a dai ta iya shi alhamdulillah ka zo wurin ta kana da kuɗi baka da kuɗi in dai kai kiran ɗinta ne wallahi baka da matsala da ita wani lemon hari da kake na gargajiya haka ita wajen harkar gargajiya tabarkalla ta iya abubuwa iri iri abubuwa ne a nan ma nake gani wani zaku wani intaya duka ne a nan na sa samu ban san mun gan su marmarin su ne a baiwa tuwon gargajiya karfi tunda ga sa karfi da kare kai ga wasu cututtuka a cewar sa'a a adamu wacce tana ɗaya daga cikin mata masu ba girke-girken gargajiya karfi a ƙasar Nijar. To madalla in muka dawo cikin muhawarar tamu kun ji tarihin sa'a Adamu. Eh Dr. Bello ya kuka ji da tarihin nata wannan eh, eh, mata mai lalle tana da tana da kokari kuma eh, dama irin nan kamar ne ce irin nan ide ne ya kamata mutane su samu inda ana so a bunkasa abincinmu na gargajiya akwai wasu suna son ba su samu don yasa don wanda ke iya aikin yawanci babu in kana son beruwa ban sani ba in nan da nan ka san beruwa kenan eh, wannan eh, sarrafe sarrafe abinci wanda take yi ya kamata matasan mu su ma su kama shi dan nan da nan ka samu aiki kuma ka samu lahiyar jikinka to madalla mun gode hajiya fati kolo kin tarihin tanti samu ya kika ji da kwazon nata <laughs> eh, wannan kwazon nata mai mahimmanci ne tunda yadda take sarrafa abincin kuma da mutane suke yabawa kenan dole ne duk wanda yake son nashi shi ma ya yaba don bancin hatsi dawa masara wane ne kayan miya ma duka muna da su babu wanda ya kamata mu je can daji mu nemo mu kawo to ya kamata mu duka mu koma mu mai da hankalin mu bisa waɗanga abincin da suke namu mu ci kenan mu san abin da ya kamata mu ci ba sai mun je daji ba mu ɗauko wani abu mun zo mun ci shi madalla hajiya eh uwar gida hamidatu ila mai kasuwa shirin namu da ina ganin cewa ya zo karshe shin menene fatanki to ni fata na ya zama akwai kamar irin wa'anga hajiyoyi masu ba abincin garinmu karhi mhm. ko ina a cikin banya mai kaɗai ba kamar yanzu a ce duk in mutum ya shiga doso ya zama duk in yana bada abincin doso ya zama yana kusa da shi ya bide shi shine ni mahalki na sai ka ma abu ya zama in dai a ce dai kawai dai mutum yana ya shiga gari ni kamar irin wa'annan restauratrice masu ba abincin nijar gari ina jin daɗin in ga suna suna ci gaba mai program sai ka matsalan wadar ba a san su ba kuma ba a ba su karhi kuma inda kamata mutane su san da wannan kamar cikin yanzu an su restoran wa an su hotel can ne ya kamata ma osi a ganin ana ba abincin nishar karhi vraiment abun zai yi. kuma mu muna so mutane su buɗe kansu ga kingin jahohi mu shi muke so vraiment shine yaƙi mu kuma mm. dan ya juna kuma ana musaya kwarai kwarai kwarai zai ƙara haɗin kanmu kuma insha Allah to madalla mun gode kwarai da gaske Hamidatu mai kasuwa Allah ya taimaka wato Hajiya Fati kullu magana ki ta karshe a cikin shirin namu menene ki dan ganin cewa abincin mu na gargajiya an ba shi darajar shi to yanzu fata na dai abincin nan na gargajiya a kama su da karhi dan abincin gargajiyar nan da muke da mu dai anan nan ba san wani wuri ba in dai har muka ce su ne za mu ci in ma gina jiki ne in ma ba da karhi ne in menene ma muna da su duka da abincin yanzu kama a ce kayan garka kamar su lemu wani ba nan wani mangoro duka dai ana samun su Kun waɗanga abubuwan gashi nasara ma ya ce indiya ana cin su ko ko ana shan su zai girka mana jiki kuma hallo ya kori duka cututtukan da za su jika mu su mana la'ani to kun gani kenan gara mu ba da ƙarfi ga waɗanga abubuwan don lahiyan mu da ma kuma kama ma juna a cikin mu kenan kowa ya kama ma ɗan uwan shi mu je dai da haɗin hankalin mu a je a zamna lahiya kenan sai dai fata allah da ubangiji ya sa kowa ya san hakanan ne kenan a kama ma juna a zamna lahiya shi dai ne fata na. Tuma madalla mun gode kwarai da gaske. Abdulrazak Bello kwararre a fannin cimaka. Me kake ganin ya kamata a yi don ya zamanto ci abincin mu na gargajiya an ba shi wurin da ya kamata an ba shi muhimmanci sosai. Eh, abin da ya kamata ya yi amma nan harin shugabanninmu wanda ke su ne ke da iko ba da umarni a yi haka ya kamata su ya zamanto sun ba da misali kuma eh, cikin eh, tele da sauran radio da sauransu ya zamanto a ce ba sai ana irin wannan sallah ba za a ga abincinmu na gargajiya kenan da akai-akai a zanki a zanki waye kan mutane bisa mahimmanci abincinmu na gargajiya a yi kamar na ce irin wanga emission da sauransu don a san abincin mana gargajiya na biyu kuma abin da ya kamata a yi shine wajen ƙwararru wanda ke aiki bisa fannin abinci wanda yawanci su ma akwai matsala wajen su su ma ba su ba abincinmu na gargajiya karhi don binciken da suke yawanci bincike ne ake yi ba bisa abincinmu na gargajiya ba kenan in ana son a san abincin gargajiya ƙwararru wanda ke cikin jami'oyi ya kamata su zanke ba da karhi wajen mai da irin bincike irin wannan abincinmu na gargajiya bancin wannan kuma kiran da zan yi wanga masu sarrafe-sarrafe na abincinmu na gargajiya wanda suka zo daga difa a ba su ƙarfi don yaran da ke gare su su koya yadda ake yi Allah ba su albarka aikin da suke yi muna fata su koya ma yaransu yadda ake sarrafa abincin na gargajiya don gobe ko ina aka ta yi a san akwai abincin na gargajiya na ƙarshe kuma ra'ayina cikin makarantu tun yara na 'yan ƙanana ana iya ba su darasi bisa abincin na gargajiya sai ko da minti biyar minti goma shi shine ake kasashen waje yanzu senegal kamar ta ce ɗazu senegal ko ɗan shekara shida ka samu yana iya gama yadda ake yin su ta fige in ka ɗauka faransa ma haka nan kenan tun yara na ƙanana suna cikin makarantu ya kamata su ma a koya musu yadda abincinmu na gargajiya ke da mahimmanci dan gobe ba su da abin da to ake cewa complex don su ci mu na gargajiya su yi tsammani da abincin da ya to da kasashen waje shine ke da shi da mahimmanci shine fama kiran da nake yi don a samu a ciyo kan rashin aiki e, e, yadda ya kamata da abincinmu na gargajiya. To madalla mun gode sosai Abdulrazak Bello kwararre a fannin cimaka. Ina ganin cewa ma duka duka dai anan muka zo karshen shirin na filin mata wato na wannan karin wanda ya mai da hankali kan muhimmancin abincinmu na gargajiya a cikin cimaka ta kasar Nijar. a madadin bakin namu da ku kamar da kashi abin da suka bayyana ya kamata a ce tun can farko an ba abincinmu na gargajiya muhimmanci dalilin ma misalai da ake gani na yanzu wasu da ke nuna cewa cututtuka da dama da ake ci sun danganta da cikin abincin zamani waɗanda ba mu san tushen su ba kenan a ba abincin mu na gargajiya ƙwarin gwiwa watakila ta wannan hanya za a samu a shawo kan wasu matsaloli wanda suka danganci kiwon lahiya a madadin hamidatu illa mai kasuwa wadda ta samu husa'ar dora shi wannan sallah da ake ce ma marmitin nishirin inda ake kawo sa'o'i ana nunawa na abincinmu na gargajiya da hajiya fati kolo ita kuma ƙwararra ce a fannin girke-girken gargajiya kuma ta fito ne daga adifa da abdulrazak bello ƙwararren masani a fannin cimaka ni hawa usman tare da abokan aiki wanda suka dafa musamman ma amina hassan akan na'ura ga baki ɗin muke ce muku lokacin allah ra amma ka yi sallama sai murkuta da shirin namu na matsokici ai saurari lahiya. ki ji matso ki barka da sahiya ya kike lahiya lau wallahi ina godiya ma Allah ke fa ya ne wajen ki a ah, alhamdulillah yaya aiki in ji dai an yi sallah lahiya lahiya lau wallahi ina fatan kuma haka ne ta bangaren ku a ah, alhamdulillah mun yi sallah lahiya kallon sai fatan Allah maimaita muna amin sai dai ha hmm, ni wannan sallar duka kaf kudin da kika san ina da na ajiya da albashi gaba ɗaya sun ta duk ajiya ki da wani albashi? haka dai yadda kika shi komi ne bani da ga baki ɗaya na kashe hatta yin kuɗaɗen da nake sa cin asusu dukka na ɓalgwace na kashe gaba ɗaya. tsaya fadima ban gane ba kwatanta mini ha baki kuma ina baki kina roƙo yadda kika ji haka ne kenan in na gane ke albashin ki kaɗai ne madogara ke bancin wannan baki da wata hanya da ke iya ka miki kuɗi babu wata hanya da ke shigar miki da kuɗi haka take kamar da kika faɗa shi kaɗai ne abin da nake dogaro da shi wannan albashin da shi ne nake yin komai da komai ah yanzu ne na gane abin da ya sa kayan wata ya mutu ke riga shi mutuwa mana hmm, ke dai bare wannan albashin da shi nake komai shi kaɗai ne kuɗaɗen da ke shigo mini ke ne yanzu ke banda ma albashin da ke ɗauka kina da wasu hanyoyin samun kuɗi eh mana kin manta da ina da wani ɗan ƙaramin kasuwanci na da nake yi baki san da ba lokacin da ake tsaya a jere kawai albashi ya huce wannan a da ne ba yanzu ba haba kike zancen kasuwanci ko kuma in ce sana'a wannan ai sai ku yoni dan albashin da nake samu alhamdulillahi ina ma ya ishe ni in kashe wutar gabana har in wani tunanin cewa zan yi wani kasuwanci a ciki haba ke kowa ya ce miki da wasu kuɗaɗe masu yawa ne ake hwaga wani dan dan abun nan shikenan ina sauraron ki kwatanta mini ba ni in sha yanzu cikin wannan lokaci da muke kawai kuɗi ɗan kaɗan ne ya kamata ki samu hakan ga sai ki sa kanki cin wata ƙaramar sana'a aha haka ne na lura shi yasa ko da yaushe sai in ga wannan matan na wajen aikinmu su wannan ta sai da wannan wannan ta sai da wancan in wata ya mutu wani bi albashin nan nasu ko tunawa ma da shi ba su don sana'a ce suke biyan bukatunsu shi albashin ko tunawa da shi ba su ha kenan haka ne eh mana yanzu mata suna nan ga sa kansu cikin kasuwanci kuma da fusawo'i da dabaru masu kyau gaskiya na gode sosai kawale in allah ya yarda wannan shawarar taki zan yi aiki da ita ke tun yanzu ma za a suma bari ki gani takarda da biro in soma lissafi da ma zan fara gishiri ya <laughs> kuka in na kulkula aikun siya ko mun saye <laughs> kake damu haba ke ko ba komai kuma ke gan wannan zai sa kayan wata ya mutu kina samun wani abu Mm, gaskiya wallahi na gode kwarai wannan shawarar taki ta yi bai komi kin ga zuwa na ina da aiki to shikenan ni kuma insha Allah kin ga daga wannan lokacin zan yi kokari ko ma menene zan kukullawa in dai abin da nake so da ku dai idan kun ga na kulla a siya na kara min kwarin gwiwa insha Allah eh, ba matsala a dai kawo shi kada ko in kullo dan gishiri na da wani dan tashi na ku rinka ca bai yi ba so nake da na kawo ku wawushe ai mai mu kake damu <laughs> Allah ya taimaka muna amin insha Allah